Bismillahirrahmanirrahim Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Huluwa kashi na ishirin. Kifan kansa ya yana mugun sara masa, ya miƙe ni kuma ajiye first aid box ɗinsa, ya ɗauko paracetamol ya sha. Kana ya nufi mudubinsa da ke shaƙi da kayan shafawa, tamkan mace. Oil ya ɗauka ya shafa, ya zira da lafiyarsa, ya koma kan gare kishin gidi. Tunanin yaransa na sake dawo masa. I hate you, Umayma. I will never forgive you. Ya furta da ƙarfi tare da fashewa da kuka mai sauti. A inda yake jin zuciyarsa daga nan har Allah ya karɓi rayuwarsa, babu shi babu soyayya, bare tunanin yin aure. Ya jima yana zubar da hawaye tamkar ba namiji mai jajirtacciyar zuciya da zafin rai ba, uwa uba kuma soja. Kiran sallar shayi da ya fara sauka a sa, ya miƙe jiki babu kuzari, ya shiga ban ɗaki ya ɗauro alwala ya sallah. Sai a lokacin ya fara jin sassauci a zuciyarsa. Kasa tashi ya kan sallayar, zuciyarsa na dula sa tunanin lokutan baya, na nan da a halin yanzu ya tsane yansa ina tana lokuta da dama umai ma ta shafarta masa mutuwa kaɗai za ta raba su dirintsi duk ya suna tare ba za ta taɓa rabuwa da shi ba idan sai rintsi yana jin zafi a ransa umai ma kin cuce ni kin yi amfani da ya soyayya ki kin cutar da zuciyata i will never forgive you for that kishin gida take akan maki kyan garanta hannun ta rike da apple tana gutsara kaɗan tana ci tun bayan tafiyarsa zulaiba ta zauna ba babu inda bata shiga a gidan ta ƙara dubawa ba Yaujin da take yi duk duniya babu macen da ta kai ta sa'a. Yanayin rabuwa da ta yi da iyayenta a kotu ya faɗo mata a rai. Tana ɗan jin babu daɗi, amma tuno maganar su zalai da duba da duniyar da ta fara samu lokaci ɗaya ya saka ta ji tunanin ya kau. Ƙara ita da ta yi alamar shigowar kira ta sa hannu ta jawo wayar ganin sunan Alhaji Tukur ya saka ta yi murmushi. Ta ɗauka, hello? Ta furta cikin sanyin murya mai jan hankali. Gaisuwar girma gare ki babban mace, wacce irin da cikin mata kaɗan ne. Fatan kina lafiya. wani sanyi umai ma ta ji a da jin ta kai ta ce lafiya kalau alaji kana fasa min kai bayan kai ne mutumin da idan mace ta same sa ta huta ai gaskiya nake faɗi babban mace mai baiwar sura da kyawun halitta kin haɗi iya haɗuwa ki kalli kanki sosai diga diri da kyawun halitta da ubangiji ya miki murya a sanyi umai ma ta ce ina godiya da wannan yabawar ina so na dawo Najeriya cikin satin nan saboda ke sai amin shiri na musamman saboda ke zan bar abin da nake na zo mi kwana biyu murmushi umai ma ta ce ina maraba da zuwanka za ka samu tarba ta musamman ko kusa ba ta fahimci kalan shirin da yake nufi ba wanda a zaton da girki that's good my love zan turo ɗaya daga cikin yarana da safe ya duba abin da babu a gidansa ya saka sannan za ki ga sako, girki kafin na zo ba ka gajiya da ɗawainiya kin fi ƙarfin haka a wurina idan na sami yadda nake so da ke za mu tafi us wow umi ma ta farta tana jin kamar ta yi ihu dan farin ciki za mu sake magana akwai bakin da zan gana da su yanzu Na gode, babe, ta faɗa ta ajiye wayar. Tana ji gaba ɗaya ɓacin ran damuwar iyayenta ya kau, sai tsananin farin ciki. Lalle da bata da gaske ba auren nan ya ƙare, da haka tana ji tana gani daula za ta kubce mata. Ta yi wata dariyar farin ciki, ta kunna waƙa da ta miƙe ta soma taka rawar farin ciki. Mama na zaune gefen gadonta tana duba wasu kaya da ta yi oda, Salaha ta shigo ta zauna a gefenta. Kallo ɗaya mama ta yi mata, ta fahimci da magana a bakinta. Ina jinki, a yau tun da Umar ya rabu da Umar ma ni da sukuni. Ta furta da zolaya Muryar shiga Salaha ta ce, "Mama, shawara ce na zo da ita. Kin ga yanzu yayin Umar ba shi da mata. Bai kamata a bar da ita kaɗai da Sa'ida a gidan ba. Sajida har yanzu is young. Kuma ga makarantar da za ta takura, su ma yaran ba za su samu kula sosai ba. Tunda mai aikin da ke kula da su da ita aka haɗa baki, kawai a dawo da sunan gidan gaba ɗaya. Mama kalan ta ce, "Salaha kenan, sarkin wayo." Na dai fahimci karatun naki. Kin ga dole Umar ya dinga zuwa akai-akai. Ki kuma ki ƙara samun damar cusa kanki a gunsa. ta hanyar yaransa. Saliha kallon mama dai tana murmushi mai ɗar kunya. Zan tuntuba Alhaji da maganar, na san zai amince. Yawa mama, shi yasa nake son ki. Ta faɗa tana kwanciya akan kafaɗin mama. Ja'ira kawai, mama ta faɗa tana dariya. Kukan da ta jima tana yi ya sake saukar mata azababban ciwon kai da take ji tamkar kanta zai rabe biyu. Wani sanyi mai ratsa ƙashi ke shiga dukkan ilahirin jikinta. Hijabin da ke jikinta da ƙudin ne a jikinsa ta takure a guri ɗaya, jikinta na kyarma. Umma Habiba ce ta leƙo ɗakin duba ta, jin da shiru tun ɗazu. subhanallahi lafiya dai kulwa jikin ne aka salanci ta yi hijabin daga kan fuskarta ta kalli umma habiba da idanta da suka yi jajar kada ya kuka kika dinga A idan ki suka kumbura haka kai ta girgiza alama a'a cikin murya mai rauni ta ce. zazzabin da nake ji ya saka idan haka umma biyu ba dan ta gaskata ta ba ta san ta ɓoye ne gudun Ta tace Allah ya baki lafiya ya dauke miki wahala kulwa ta amsa da amin umma biyu ta sa kai ta fita Abinci da ta ɗebo kulwa tuwon dawa da miyar kuɓewa busasshiya ta ɗebo ruwa a kofi ta dawo ɗakin ta shige ci abinci na san hadda yunwa ke sake galabantar da ke kallo ɗaya ta kwanan tuwon ta ji baya ranta umma ba na jin yunwa ta furta murya a sanyayi idan ba cin abincin ta maganin zai yi aiki kulwa ta shige ci ko kaɗan ne ta ƙarasa magana tana kama wa kulwa ta tashi zaune ta tura kwanan abincin gabanta ba dan tana jin ci ba ta kai hannunta ta fara ci wanda loma farko ta ci abincin tamkar maɗaci a bakinta Loma goma ta yi sun ma da kyar saboda ganin yadda Umma Habiba ta tsare ta. Ledan maganin ta Umma Habiba ta jawo ta balla ta bata ta sha. Tare suka fita da Umma Habiba ta wanke hannunta ta koma ɗakin ta kwanta tana faɗawa tunanin rayuwa. Kina nufin idan ya saki kulwa? Yarima mahalar da suke waya da Rabi ya sake tambayar ta. Zancen da ta sanar da shi. Wallahi ya sake ta. Ni da ma na san ba inda auren nasu zai kai. Ga an bata mata suna wai kwarto ta kai ɗakin aurenta. Yarima da dariya ya saki na farin ciki. sa ya cika. Sunan kulwa ya ɓaci. har ko yaushe yana bakin cikin abin da ta aikata masa zancen ya maka daɗi kenan rabi ta fada tana dariya ita ma ƙwarai da gaske kuwa shine maganin da ai yanzu haka ba sa cikin kwanciyar hankali ma dan ida ya ce sai sun biya su duka kudaden su ko ya mayar da malam garbati kurkuku yayi mahalar da shi murmushi yake zancen na sake masa daɗi a rai yayin da zuciyarsa ta fara jifa sa wani tunani yace nayi yi kiyoki sosai fa ina jin gobe zan shigo da gaske gobe za ka zo da gaske mana ki dai kawai ki shirya tarɓata cike da murna rabu ta ce ina yin ka na, sai gobe yanzu zan tafi wani gun rabi ta ce to Allah ya kai ya ce amin ya kashe wayar ya ajiye a gefe ya shafi gemansa me yasa na kasa hakura da kulwa me yasa na ji sako sha'awar tana taso mu ya ja numfashi hankalinsa gaba ɗaya na karkata ƙauye saboda kulwa ya faɗa tunanin surorin jikinta shawarar ki abin dubawa ce ummu Da ni kaina na fara tunanin yaran zaman su a can su kadai ba zai yiwu ba babu wani babba mai kula da su tunda shi kansa Umar yana zuwa wurin aiki ita ma Sajida ga makaranta Mama ta ce shi yasa dawowar ta nan yafi za su fi samun kulawa da rage kiwon mahaifiyarsu Alhaji Bashir ya jim kafin ya ce Umai ma shi Umar mace ce a ce har yaran da ka haifa baka tausayawa ba Mama ta taɓi baki ta ce ina za ta tausaya musu tunda ta samu abin da ya kawo ta dama ba san Umar take ba abin hannunsa take so ta kuma samu ta tafi barsa Alhaji Bashir ya ja dogon numfashi ya ce Allah ya kyauta Mama ta ce amin shi yasa auren ƴan matan yanzu ba rima ba shi da wata fa'ida wani lokacin Alhaji Bashir ya shiru yana tunda irin tozarcin da Ummi mata wa Umar a kotu ya ƙara da batulcin mata a da zai iya rantsuwa ba za ta iya aikata haka ba ga Umar lalle ta shiga budulu yi canzu zucin wanda bai san ya fito fili ba sai jin maganar mama babba budulu kuwa wacce ba za ta gama lafiya ba dan haƙƙinsa da ta ɗauka ba zai bar ba Alhaji Bashir numfashi ya ja ya ɗauki waya sai lalubo namban Mejo Umar ya kira Yana zaune a tantsamimin ofishinsa. Yana duba wasu bayanai a takarda na tsaron kasa. Gefe ɗaya na zuciyarsa tunani ne Birjik ya ji ƙarar wayarsa. Ya mai da sa kai ganin mutum mafi soyuwa ne a gare sa. Ya ɗauka sa ɗauke da sallama. Allah Bashir ya amsa yana tambayar sa aiki da lafiyarsa. Ya ce alhamdulillah baba. Idan ka tashi wurin aiki ina son ganin ka. Ya ce to baba insha Allah zan zo. Yawa sai ka zo. Ya kashe wayar. Miji Umar iska ya fursar daga bakinsa. Cikin zuciyarsa yana fatan ba zancen Umar ma zai masa ba. don ya tsana jin duk abin da ya shafe ta ko dangance ta. Rakiya sai da ta fakaici idan mutanen gidan. Ladi na ɗakin ta ira ya fata, sauran yaran duk ba kowa a tsakar gida. Ta fito cikin sanda ta fice daga gidan. Kai tsaye gun sana'ar Rabi inda yake sayar da kayan masarufi na masara da gero ta nufa. Tun daga nesa yana hango ta, ya ɗauke kai tamkar bai ganta ba. Tana tafiya cikin sauri tamkar za ta harɗe, ta shagon sa. Babu sallama a ce ta ce, Ina wuni baban Mero? Ba ta san sanda ya goyi kalle ta ba, yau ya ce da gaishe sa, dan Allah kai hakuri ka mai da ni daki na na canza hali ni na mai da ke Allah ya kiyaye ba ki ban shago shagona ko na saba miki zibewa ta yi a sa tana roƙon sa. ko kallo bata ishe sa ba an ta ta magiya ganin ba kula ta zai yi ba ta tashi tana share kwalla ta koma gida ta ci sa'a bata tarar da kowa ba Shiga ta ba wuya ta so mu jiyo muryar ladida tana cewa ira da shigowarsa kenan shi ma ina fatan ka amsa kuɗaɗen ka a gurin dangin tsiyaccen na same su auren wurin sana'arsa na sanar da shi kwana uku kacal na basa tsaki didi ta ja ta ce wannan matsiyacin an faɗa maka zuwa ɗaya zai saka ya girgiza ai wuta za ka hura masa ba na wasa ba har gidansa ka dinga zuwa kullum wurin sana'ar a samakar ka barsa idan kai ya jinjina ya ce magana ki haka take ba na abinci na ci yanzu na tafi gidan nasa na juye masa rashin mutunci ladidi ta ce haka kawai ka musu kuɗin ka ya dawo ta nufi ɗebo masa abinci Miji Umar bai jima a ofis ba, babu wata nutsuwa a tattare da shi. Haka hankalinsa ya karkata kan kiran da mahaifinsa yake masa. Tafiyar mintuna ta kawo su gidansu. Kamar kullum, Malam mahaifin nasa ya shiga, ya same sa zaune yana karanta Qur'ani. Sai da ya kai aya ƙarshe ya amsa salama mai Umar, wanda har ya shigo ya zauna. Qur'anin ya rufe ya ajiye a teburin gefensa, ya mai da dubansa ga Mejo Umar. Ya ce, ya ce na ce ka zo ne akan wata shawara da na ga ya dace. Mejo Umar ya tattaro dukkan hankalinsa kan mahaifinsa. Yaran nan Sa'ida, na ga ya dace su dawo nan, saboda tarbiyyarsu da kulawarsu. Za su fi samu a nan har zuwa lokacin da Allah zai baka wata mace ta gari. kalmar alhaji bashir ta ƙarshe ta sa umar sauran dago kai ya kalle sa ya ce baba ba na jin zan sake aure a rayuwata murmushin manya alhaji bashir ya ce yanzu dai ina so ka tattaro sajira da su yara, su dawo nan wani abu ya ji a zuciyarsa na nisanta da yaransa da zai yi duk da ba gari zai raba da su ba muhalli ne amma yana jin ɗaci a zuciyarsa cikin sanyi murya ya ce zuwa gobe insha Allah zan kawo su Allah ya kai mu Allah kuma ya maka albarka ya zaba maka mafi alkhairi a rayuwarka miji Umar ya ce amin Alhaji Bashir ya so sa da wata hira don ya rage masa damuwa kai garbati fito Idan ya faɗa yana sako kansa cikin gidan su kulwa babu sallama balle neman iso kulwa da ke kwance a ɗaki jimri ire gaban ta yi mummunan faduwa ta tashi zaune malam garbati da umma habiba a tare suka fito daga ɗakin suna kallon sa fuskar su babu walwala na biyo ka gida ne na saki shaida maka wallahi na rantse da Allah mutakar baka bani kuɗi na sai na maka wulakanci mafi muni kai barka jima gari sai ya fi ka daraja ranar da na zo amsa kuɗi na baka bani ba kulwa diddin da take jin jikinta haka ta fito zuciyarta na wani irin tukuki kallon ida dai cikin zafin zuciya ta ce shin a ina a musulunci aka ce bayan aure a biya kuɗin da aka kashe a kafin aure kai ka sake ni da ra'ayin kai ka sake ni da ra'ayin kanka da makircin matarka ba ni na buƙaci saki ba balle ka ce a biya ka shin ni ma ba bauta ne a gidan naka ba tun auren mu baki sake ire yake kallanta yaushe take da baki haka kulwa ta ci da cewa dan haka kada ka sake zuwa ga ciwo mahaifina mutunci da ya tsaya nuna ta yace ke ki fita ido na bana son rashin kunya ashe dama haka kike kike sumsum kamar baiwa Allah tabbas Ladida ta yi gaskiya na wuce haka indai akan iyaye na ne ta faɗa a hasale zuciyarta ta rufe zuciyarta ta rufe ruf akan cin mutuncin iyar ga mahaifinta ta juya ta kalli malam garbati ta ce malam ka koma ɗaki don Allah kuma ke ma haka kallon kulwa malam garbati yana jin hawa yana taruwa gefen idansa gani da ta tsaya take kokarin kare masa mutuncinsa ya juya ya shige ɗaki umma habiba ta rufa masa baya au biye mata kai ka shige ɗaki to wallahi ba za ku ji sammaci kulwa kallonsa ta yi da kyar ta ce muna jira duk da kasan zuciya ta tsoro ne fal na tunanin kulle mahaifinta za a yi amma ta kai makwarar da ba za ta iya jure cin kashin ƙira ga mahaifinta ba wafaye ya ce mu zuba ni da ku ya fita yana masifa tamkar zai arbaki kulwa numfashi ta sauke ta juya ta shiga ɗakin bakin ta ɗauke da addu'a ira ya isa gida yana masifa ya tarar da ladida a tsaka gida ya so kuɗin ashe yarinya nan ba ta da mutunci kin ga ɗiba albarkar da ta yi min ladida ta ce kulwa wai ita mana kar ki so ki ji bakaƙen maganganun da take faɗa min lalle sai yau na gaskata maganganun ki ladida ta ce uhm, gashi kana gani ai maganin ka mai aure aure gashi ka jawo kanka ai ida ci gaba da tsine kulwaye da iyayenta alaka ta kula sanin nan kuɗi masu kauri ya aiko umai ma da su tare da kayan abinci da kayan kwalam da makwalashi kala kala farin ciki kamar ya kashe ta shawarar ku nake nema wani kala girki ya dace ne masa dan ya ce ne masa shiri na musamman cewa umaima tana neman shawarar saratu kallon juna suka yi suka da dariya kallon mamaki da bisu da shi ta ce me ba ku dariya a magana ta saratu ce magana take ce abin dariya ki ha kullum ba kya ganewa umaima umaima ta ce da na nemi shawarar me zan girka masa shine ba na ganewa zalai dariya ta sake yi ta ce ki tashi mu je marka ki inda zaki samu kayan shirya masa na musamman umaima ta ce yanzu na ji magana Saratu ta kalli zalai ta mata murmushin da su kaɗai suka san ma'anarsa wata unguwa ta ga suka nufa da ita zile ke tuki suka gangara wani layin da kasa ce da duwatsu malale babu kwalda. wace irin unguwa ce wannan da zan samu something special for him sarar ta ce ke da ki bari mu je ki gani shiru umai ma ta yi zuciya ta cike da waswasi bakin wani madidicin gida suka yi fakin suka fito umai ma na biye da su a baya har zuwa ciki wata dattijo mace ce suka tara zaune a tsakar gida A sarar Saratu da jaji zile ku ne? Suka amsa da eh ba kuwa muka kawo muna so a yi mata shiri na musamman Umar ba kallon su ta cikin rashin fahimta mata ta ce ku shigo ciki suka bi bayanta zama ta ta fara jawo kayan mata kala-kala tana kora bayani Umar mata ta kalle su ta ce me kenan bayan kusan ba aure ne da ni ba wani shiri ne haka sarar ta ce bara na fito miki a mutum shi ne shirin da alhaji tukur sanyin ne yake nufi ke masa tashi ta tsaye a firgice ta ce me kai na kenan zan basa Zali kallon ta ce lallai umai ma ke kina nufin da abin za su dinga miki wannan ɗawainiya haka to rayuwar nan ban gishiri in ba kaman dace umi ma kai ta girgiza ta ce gaskiya ba zan iya ba da kaina ga wani ba gaskiya ba zan iya ba da kaina ga wani ɗa namijin ba ku tashi mu tafi kawai ta nufi kofa sai ki shirya rayuwar rashi din ina mai tabbatar miki wallahi sai kin gwammace rayuwar gidan Umar duk wani luxury life da yake buri sai hange duka kina son tara duniya ki juya naira yadda yake so sunan ke bi social media sai kin bi wannan hanya ko aure kika sake babu namijin da zai dinga miki ɗawainiya haka mata ta kalli umaima ta ce ina ganin ki kamar wayiya ashe ba haka ba lalle ku ki da bayo su da ki zai tashi a banza ba tare da kin yi amfani da ita kin tara wa kanki duniya ba idan ni ce mai irin su sufaki ai sai na mallaki gidaje na kaina wallahi ma cika ta tsaya kamar an rike ta maganganun suna shiga zuciyarta tana ba su muhalli juya ta dawo ta zauna ta ce ki min haɗi na musamman da ya zale da sarati suka saka suka ce ashe dai kina son duniya Umai maguntuwar dariya ta yi wacce ta kai zuci ba ba ta sarrasa daular da take buriya haka zuciyarta ba ta jin nutsuwar ba da kanta ga wani ɗa namijin ba mijinta ba garin yi lim ya lullube da hazo babu hasken rana shukoki da bishiyoyi na kaɗawa suna ba da iska mai sanyi da rahama alamun lokacin hunturu ya soma miji umar na lulluɓa a cikin bargonsa jin sanyin da ke ratsa ɗakin ya kai hannunsa kan remote control na AC ya kashe ya mai idansa ya limshe tun daren jiya yake jiran bacci ya ɗauke shi har zuwa safiya yau bacci ya ƙaurace wa idansa ni ɗaya ke cin zuciyarsa na yaransa sai umai ma da har yanzu yake jin zafi da ciwon budulcin ta gare sa yau asabar babu aiki hakan ya saka bai tashi daga kan gadon ba sai kusan sha ɗaya da ya ji kwanciyar ta ishe shi ya tashi ya shiga banɗaki ɗaki wanka da ruwa mai ɗumi kana ya fito ya shirya cikin wani lallausan yadi ruwan hoda ya fito zuwa bangaren da ya tashi daga na ma yanzu sajida na tsaye bakin dining tabil tana haɗa wasa da ti. ya ƙara sauran aladabce ta ce ina kwana ya umar lafiya lau sajida ya amsa Aida da Aida ne suka taho tare suka rungume shi suna cewa, Daddy good morning. Kansu ya shafa cike da tausayinsu ya ce, Kun tashi lafiya? Suka ce, Eh, a tare. Aida ta ce, Daddy, gobe za a speech na prize giving day. Za ka zo tun da mummy ta yi tafiya? Kai daga mata ya ce, Eh, zan zo mai bibi. Tsalle ta tana murna, sai kuma ta ce, Amma na so tare da mummy za ku zo. Kowa dadin shi da mummy shi yake zuwa. Shirye yana kallon yarinyar da tausayi kafin ya ce, Je ku shati. Ya juya kan da ya ce, ki shirya kayanki da nasu kayan za ku koma can gida sajida ta ce to mugun san yayin tana ratsa ta ko ta kayan karin kumallo lobi ba baya jin kai komai bakinsa fitowa ya zuwa wurin jim ɗinsa wanda ya hau yin exercise kala-kala ba hutawa tun tashin ta sallah asuba bata koma bacci ba tana zaune kan sallaya tana karatun alkur'ani da addu'o'i tare da kai matsalolin da gun ubangiji sanyin garin ya hana mata fitowa ta yi ayyukan da ta saba tun kafin barin ta gida yau ta tashi tana jin karfin jikinta zazzabin ya sauka Malam Garbati tun wayewar gari ya fita gun sana'a ba tare da ya damu da sanyin garin ba. Umma habibu ita ma tana ɗaki sanyin ya hana ta fitowa. Gumi ya haɗa sosai duk da yanayin garin da sanyi sosai ya motsa jikinsa. Yayi ne don kawo kansa tunani. Karamin tawul ya saka ya goge gumin. Ya tsaya ruwa a dispensa da ke wurin ya sha. Maimakon ya koma cikin gida, wai sai ya zaro a aljihu ya kira sojan direbansa kan ya jawo mota. Kuma da mota ɗaya yake son fita baya son convoy. Cikin girmamawa direban ya amsa Miji Umar ya so takawa ya bar wurin zuwa farfajiyar gida. Direban har ya dawo mota. Sojan sa wanda ko shi ke zama a gaban mota. Ya wuce cike hanzari ya buɗe masa mazaunin baya. Ya shiga yana umarta su da H Medics za su je. Rabi'u tun tashin ta take shirin zuwa Yarima Haladu. Kalolin maganin mata kusan hudu ta bankawa cikin ta ba za da mahaifiyarta ta sani ba. Ta masa kira ya kai biyar tana tambayar sa ya hanya. Hai iso karin bai sanar da ita ya iso ba. Ya ce mata mota ta lalace masa a hanya. Sai cikin dare za su shigo. Sosai ta damu don kayayyakin da ta sha sun fara amfani a jikinta. Tana jin yadda marar take murɗawa. Hmm, Allah ya shirya. Yarima maladi na isowa ko fadin mahaifinsa bai je ba, balle ya shiga cikin gida wurin mahaifiyarsa. Ya yi hakan ne don baya son kowa ya san da shigowarsa garin yanzu. Ɗakin sai ya shige kai tsaye ya rufe, ya kwanta kan gadon sai na tunanin yadda zai je gunkuluwa. Allah ya sa da yanzu ta rage mugun tsoron ra'ayinta, ya zancen a zuci. Kulwa ayyukan gidan nasu yau duka ita ta yi, ta ɗora girki. Umma bi ba yadda bata ta hana ta ba, ta ce ta warke za ta iya dan dole ta kyale ta kulwa sai take ganin aikin ba wani bane duba da wanda take yi a gidan gero bayan ta kammala daki ta koma ta kwanta salama kai mata jiyo wace ta biya wa rabu kansu zo ta ce ba za ta samu zuwa ba sosai kulwa ta ji daɗin zuwan karime wace ta sake suna hira hira da take rage mata tunani da damuwa idan ya sake zuwa wurin sana'ar malam garbati ya yi masa rashin mutunci da ta masa zance ɗaya na cewa kura zai mai da shi Malam Garbati bai ce masa komai ba, sai addu'a kawai da bakinsa ke yi. Idan ya gama rashin mutuncin ya juya ya tafi yana kumfar baki. Miju Umar sai ya sosai wasu aida ba na wasa ba. Kai ka ce wani bakon wuri za su je ba gidan iyayen shi ba. Komai na bukata da ciye-ciye sai da ya siya musu. Bayan ya kammala sayayya su, an masa bil. Gefen famasi na wurin ya nufa. Ya ce, magani mai sa bacci sosai nake so ku bani. Dan ya san tabbas yau ma ba zai iya bacci ba. Musamman tunda yaransa sun ma ba sa gida. Mutumin da ke wurin ya dauko wani maganin mura ya basa. ya rubuta masa dosage na sha 10 ml mai ji umar ya biya ya amsa ledar maganin Saurin kayayyakin suka fito masa da su zuwa mota sajida cikin rashin kuzari take shirya kayanta da na sa'ida wanda suke ta tambayar ta an ta sajida ina za mu je gida wurin grandpa da grandma yaran tsalle suka yi suna ta murna suna son zuwa gidan sosai sajida ta kalle su ta ce a ranta Allah sarki yara kenan ba ku san me ke faruwa ba ji Umar, kayan a mota ya buƙaci a bar su, ledan maganinsa kawai ya fito da shi sai ya fara zuwa sa ya ajiye kana ya bugun sa sajida ta gama da kayan nasu duka suna zaune a falo suna kallo ya shigo ya dubi ta ya ce kun shirya kai ta ɗaga masa ta ce eh ya ce ku tashi mu tafi aida da aida suka taho kowannen suna kama hannunsa ɗaya sajida ɗaki ta shiga ta fito da kayan sa duka ta saka mayafi Salihu tun da labarin dawo sa aida yau gidan ya same ta murna ta cika zuciyarta da ta shiga kicin ta shirya wa mai Umar girki lafiyayye wanda ta san ya fi so shinkafa da miya da makaroni da salad dai wanka ta yi ado tana jiran zuwan su don ta san koyaushe za su iya zuwa kuma ko shakka babu tare da mejo umar suna zaune a falo tare da mama aida da aida suka shigo da gudu suna fadawa cinyar mama wacce ita ma suke ɗauka kakarsu rungume su ta yi jikinta sajida ta shigo tana jan akwatin tunansu mama ina wuni sajida yan asokoro dariya ta tana gaishe da saliha wace ta bude baki da zama amsa ta muryarta ta makale jin sallaman Mejo Umar wanda ya shafe tsawon watanni bai shigo falon mama ba baya shigowa sai da kwakwaran dalili kullum ya zo iyakacin sa falon mahaifinsa mama ta amsa sallamar sa, ya zari takalmansa a bakin kofa ya shigo Salahatin sa ta zuba masa ido, tana jin sansa na bin kowace kofa ta zuciyarta. Ina ma inda take jin kaunarsa haka yake jin nata, ta ayyana aranta. Sai dai wannan karon ko baya santa, ba za ta yadda ta yi sakaci karo na biyu ba, sai ya zama mallakinta. za ta yi haƙuri da dukkan halayyarsa har zuwa lokacin da zai fara santa tunanin da ya katse jimure sai yana sanar da mama a samu mai aiki da za ta dinga kula da su zai dinga biyan ta duk wata Muhammad Mushidi ta ce tun masu aikin da ke gidan nan ga kuma Sala mamansu ai na tabbatar da hidimarsu ba za ta gagare ta ba tunda ta ne ai miji Umar kai kawai ya daga san baya san ana masa ta musamman yanzu ta yi tsana abin da ya shafi su ko mace daga ka yi miƙe zai tafi mama ta ce ga abincin nan da Sala ta girka maka na ci abinci ya furta yana sa kai ya fice daga falon baya son ko kalma ya sake ji a kanta salaha yayin da ya sauya ta kima mata kalle ta ta mata alama kan kar ta damu ki da ta shi ki hada basket ki kai masa mota ya ci anjima ta ce to ta tashi Sallah ta ja dogo a jiya zuciya tabbas akwai aiki a gabanta kayan da mamuta ga ana shigo da su ta yi dariya ta ce umar kenan Allah ya saka masa san yara ta dubi Salah ta ce Allah ya nuna min ki haifa masa ɗa namiji yanzu mata kenan ina ga ya samu ɗa namiji Salah ba kunya ta ce amin mama. Shi saka nake jin daɗi da bata haifi ɗa namiji ba. Insha Allah ni zan haifa masa magaji. Mama ta ce Allah ya yarda. Sala ta ce amin. Zuciyoyinsu cike da tarin buruka Miji Umar wurin sai ya shiga. Hakan ya saka bai kawo abincin ba wanda aka saka a na motar. Garin yayi yi duhu sai hasken taurari kasancewar rashin wutar lantarki da basu da shi. Yarima Haladu ba tare da ya nemi rakiyar kowa ba. Ciki har da mamman ya shirya nufi gidan su suna zaune tsakar gida suna hira tare da malam garbati da umma habiba cikin raha wacce suka jima ba su ji irin hirar ba yaro ne ya shigo ya ce wai ana salama da kulwa a waje ka je ka ce ba zan zo ba ta faɗa kai tsaye malam garbati ne ya saurin cewa kai yaro tsaya wa yake kiran nata ni ma ban sa ba amma dai bako ne ba a nan garin yake ba yaron ya faɗa kamar yadda ya Yarima haladi ya tsara masa bako malam garbati ya farta ka je ka ce masa tana zuwa umma bibi ta ce ta je wurin wanda ba a sani ba Malam ta yi numfasa ya ce, Allah yana tare da ita, ta ji ta ga wane ne. Kulware bai so ba, ta tashi, dama hijab ne a jikinta, ta fito kofar gidan nasu. Triste tana ƙara ja da baya ganin Yarima Haladu. Kin yi mamakin gani na ko? Na zo miki jaje ne da kuma sake kawo miki kokon barata a karo na biyu. Ni kuma da taimake ki. Kada a sake mai da mahaifinki inda ya fito. Mugun kallo ta watsa masa ta ce, kamar yadda karan farko ban amshi ta yinka ba, haka yanzu ma ba zan amsa ba. Ta juya ta koma ciki. yana kiran sunanta da banza zare shi ban sai ciza cikin tsananin takaici ya bi kofar gidan ya so kira da rabi ya sanar da ita ya iso ta zo rabi murna ta cika ta ta ce masa mutanen gidansu na yin bacci za ta fito kulwa da ta shiga gida ce masa ta kai ce ta zo da saurayinta suka gaisa malam garbati da umma habiba suka ce halakunya ya sa ta boye kulwa ta ce eh san ba ta son hargitsa musu su na yau alhamdulillah taho yan tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da a gobe da Allah inda zan kamo kashi ne 21 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci like kuma ra'ayin ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci time sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida